A cikin ma'aikatarta da ke zaman ofishinta ne noma Zainabu da ake kira Denis ta karɓe mu mai shekaru kimanin talatin Denis na shagorancin kamfaninta mai suna Denis R. A tawa matashiyar na bada horo sannan tana yin ayyuka na musamman domin wasu mutane da kuma ƙungiyoyi. Ta muna ƙarin haske akan aikin nata da take shawa. tun ina karama nake shawar yin zane ina zana abubuwa da dama da alkalin mana da sauran kayan aiki ina makarantar firamare aka bani shawarar in je inga ga abdulwahab wani mai yin sana'ar zane a nan kusa da mgc ta tawa daga nan ne na so mu nuna kwarewata a nijar ga mace mai aiki akwai wahalhalu da yawa denise ba ta tsira ba daga wannan hali matsaloli ba a rasa su tsangwamar mutane har da masu cewa menene abun yi a cikin zane me zaki samu a ciki kawai dai dan baki son aiki ne baki son zaman gida baki son ki girki kawai ki nemi wani aikin ne. ki daina wannan zanen ga kuma matsalar rashin kayan aiki ba mu da su isassu muna yi da waɗanda ke gare mu amma da an yi 'yan kwanaki sai zanen ya lalace kwararriya a cikin aikinta mai zanen na koyawa matasa abin da ta iya yau da shekaru da dama kenan kamar yusuf musa buhari wani matashi da muka haɗu da shi gaskiya aiki yana yin kyawu sosai fatura akwai kirki gaskiya kai na shama koyi kwal aiki na kenan calligraphy san fencer sai legarafi duk muna yi yana son a ce na kware sosai ni ba kamar yadda fatan gidan su tsakanin shawa da harkokin kasuwanci denis na ci gaba da tafiyar da al'amuranta daga nan zuwa shekarar 2025 ina fatan wannan ma'aikata tawa ta zamanto wata babbar cibiya a tawa haka noma zainabu da ake kira denis za ta shaida muna.